azzikiru inda dukhulil manzili addu'ar shiga gida addu'ar shiga nawa shiga gida in zaka shiga gidanka kai addu'a kaga can an ce in zaka fita ba sai ka fita zaka shigo ba ko ba ka bane to shine hikimar to wannan riwayar Abu Malik al-Ash'ari shi ya Abu Malik al-Ash'ari ina wasu sun ce sunansa Ubayd wasu sun ce sunansa Abdullahi wasu sun ce Amru wasu sun ce Ka'ab dan Ka'ab sunan shi wasu sun ce Amir bin al-Harith ya ce manzo Allah ya ce in za ka yi fita daga gida a za ka shigo gida shiga gida shiga gida bismillahi wa lajina wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna bismillahi wa walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina rabbina tawakkalna bismillahi wa walajna da sunan Allah muka shiga wannan gida kalmar walaja ana nufin me dakhala hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat walaja tana nufin ad da sunan Allah nake shiga wannan gida wa bismillahi kharajna da kuma sunan Allah nake fita kuma haka din ne da zaka fita ba ka ambace Allah ba to yanzu kana nuna cewa ya Allah da sunanka nake shiga gidan nan kuma da sunanka nake fita wa rabbi na rabbina tawakkalna kuma shiga gidan nan da zan yi na dogara ga Allah Allah ka raba ni da dukkan wani mugu dan ba mamaki ka shigo gidanka a kawo maka hari ina da yawa a zo a maka illa illa ta iyalinka a gidanka a dakin ka kama ka kasa bacci wani babban mai kuɗi miloniya yake faɗa ya ce wallahi ɗakinsa a gidansa dakin ne ɗakinsa gaba ɗaya rodi da rodi kofar caka da caka saman aka zuba dakin aka zuba rodi mala an kashe kuri na a'udhu billah yace amma wallahi baya iya bacci kuma yana nan a garin nan yace baya duk ranar da ya kwanta baya iya samun wadataccen bacci iya cikin tsoro yace amma wallahi idan ya tafiya ya je Abuja ko wani wuri a boys quarter yake kwana boys quarter saboda me ba a san shi ba wurin amma nan inda yake me bai iya yin bacci ya rasa yadda zai yi bacci Allah ya jarabe shi da tsoro saboda ya tara abin da zai sa ya ji tsoron to yanzu idan mutum yana da aƙida me zai yi ka yi addu'ar da annabi ya ce in za a shiga gida shine imanin sannan kuma ka yi addu'ar da annabi ya ce idan za a kwanta bacci za mu zo mu karanta addu'ar da ake kwanciya in za a yi bacci ka sha mamaki ka ji kalmomi masu tsada wallahi malam kai kurin ka ja labulan ka rufe kofar ka kai kwance ka har da mun shari ka jira taimakon ubangiji sai dai in baka da imanin gaske a ya kamata ka samu imani yanzu ba ture da ya maka mota ina ce garanti ne aka baka ka sa mata mai ka zuba mata fetur an buga iska a taya an yi komai amma haka zaka tuka motar nan ka sa mata giya ka rarama mata giya biyar malam kai ta bata wuta dol kana kan motar nan yuhu kana tafiya akwai garanti ne amma saboda wannan abin an ce a ba matsala in dai an kiyaye za a kiyaye za a samu nasara ka yadda to me yasa an ce ka yi addu'a Allah zai baka kariya kake shakka ita ba garanti sai mu ce ce bari mu dan jarraba mu gani Allah zaka je zaka jarraba ga jirgin sama nan zai zo dauki mutum 500 ya dauki kayan da ya ninninka su nauyi ka duba dan adam da rikici haka zai zo dal dal ya zo ya zauna yawu ya yi sama kowa yana sama ba matakala ba komai amma mun yadda da wannan saboda bature ya ce in an yi an tafi din za a isa daidai gwargwado in dai ba wata matsala ba ka yadda har ma bacci ake yi ko ba ka bane ba to addu'a da aka ce za ka fita gida za ka hawa abin hawa shine kake shakka yi addu'a ka yi tawakali ga Allah ba abin da ya fi addu'a amfani wallahi to wannan ita ce addu'a da annabi yake cewa ayi sannan sai ce sun yusallim ala ahlihi sannan ko mutum ya yi wa iyalinsa sallama riwayar abu dawuda ne ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce